واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم يا جمعة شاءك قوة رمضان دي na دي شرندة ترى daidai da sha biyu ga watan tara shekara ta dubu da takwas za mu ci gaba da tafsirin suratul bakara da muke insha Allah daga kan aya ta da uku ta suratul bakara din tilkar rusul تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتنا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فيه فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد an samu mushkila a wajen fassaran ayan nan akwai mushkila wajen fassara wannan aya ta suratul bakara aya ta 253 Allah madaukaki ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd a baya <clears throat> mun ji ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wa innaka laminal mursalin lallai kai kana cikin manzannin Allah ya kai Muhammad sai Allah ya ce waɗancan manzannin tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala mun fifita wani sashin su akan wani sashi minhum man kallama daga cikin manzannin na akwai wanda Allah ya yi magana da shi wa a ba'dahum darajatin kuma Allah ya ɗaukaka darajoji a tsakaninsu Allah ya fifita darajar wasu akan wasu don haka annabawa wato manzannin Allah ba matsayi guda suke da shi a wajen Allah ba wasu sun fi wasu matsayi abinda ayan take nuna mana kenan wa ataina isa ibn maryam albayyinati mun ba wa isa dan maryam wasu hujjoji bayyanannu masu kama hankula ayyadnahu bi ruhil qudus kuma mun karfafa masa da ruhi mai tsarki mun karfafa ma Isa ɗan Maryam da ruhi mai tsarki fahimta mafi inganci ruhi mai tsarki shine mala'ika jibrilu Allah ya ƙarfafa ma da'awar annabi Isa alaihi salam da mala'ika Jibrelu. don haka ya samu damar yin mu'ujizozi masu yawa A bisa izinin Allah madaukake walau sha Allahu maktatala ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu da Allah yayi nufi a bayan an turo annabawan nan da ba a samu al'umomi suna yaƙi da juna ba da Allah ya yi nufi da ba a samu yaƙi tsakanin mutane ba a bayan zuwan annabawan Allah min a ma bayyana tu bayan hujjoji so riga sun zo musu kenan Allah ya turo manzanni domin shiryar da al'umma Allah ya turo manzanninsa ne da shiriya zuwa ga al'umma to da Allah ya yi nufi bayan annabi ya zo ya tafi da ba a samu wata rigima tsakanin ɗan adam ba tunda annabawa sun kawo hukunce-hukunce a bayyane kun san abu kaza ba shi da kyau abu kaza yana da kyau dalilin turo annabawan Allah kenan <clears throat> tunda annabawan nan sun taho sun karantar da al'umma to da Allah ya yi nufi <clears throat> da ba a samu rigingimu tsakanin jama'a ba a bayan tafiyan annabawa ashe rigingimun da kaga suna aukuwa tsakanin musulmi da musulmi ko tsakanin kafirai su yasu ko tsakanin musulmi da kafiri Allah ne ya yi nufin hakan zai auku da Allah ya yi nufin kada a samu wata rigima bayan turo annabawa da ba a samu rigimar ba walakin ikhtalafu sai dai kuma mutane sun yi ta sabani suna ta saba ma juna faminhum man amana wani daga cikin mutanen bayan an turo annabin ya yarda da shi yayi imani da shi wa minhum man kafara daga cikin jama'a kuma ana samun waɗanda suke kafirce ma Allah madaukake walau sha Allahu maktatalu Allah ya sake maimaitawa da yayi nufi da mutane ba su yaki juna ba walakin Allah ya fa'alu ma yuri sai dai shi Allah yana yin abin da ya yi nufi ne Allah yana aikata abin da ya yi nufi ma'ana in Allah ya yi nufin wani abu zai auku to wannan fa abin dole sai ya auku ko da kai a tunaninka kai ɗan adam abin bai dace ba domin Allah maɗaukaki shi ya bar wa kansa sanin hikimar hukuncinsa wani ɗan adam bai iya gane hikimar hukunci na Allah maɗaukaki sai fa abin da Allah ya yi nufin za ka fahimta kana tambaya me yasa aka turo annabawa Allah ya turo su ne saboda shiryar da al'umma saboda a samu zaman lafiya a duniya su kawo shiriya duniya ta yi daɗin zama to sai ka sake tambaya me yasa zuwan annabawan bai magance fitintinu ba shine Allah ya ce walakin Allah ya fa'alu ma yurid Allah yana aikata abin da ya nufi ba ka da ikon tuhumar hukuncin Allah wannan aya malamai sun samu mushkila wajen fassara ta dalilin samun mushkilar saboda wasu hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabbatattu ingantattu amintattu a wajen malaman hadisi zahirin hadisan yana saba ma wannan ayar ta suratul baqara an samu wasu hadisai da suka inganta daga annabi Muhammad amma zahirin hadisin ya kauce ma abin da ayan nan take karantarwa misali akwai riwaya ta al'imam al-bukhari da al'imam abu dawud sahihu sunan abi dawud hadisi mai raƙamin 4671 ko sahihul jami'a hadisi na 7377 hadisin abu huraira da abu sa'idin al-khudri Allah shi kara musu yarda suka ba da labari waɗannan sahabban na annabi muhammad kala istabba rajulani rajulun minal muslimina wa rajulun minal yahudi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam rigima ta kaure tsakanin mutane biyu ɗaya musulmi ɗaya ba yahudi a kasuwa ne a garin madina in ka duba fathul bari ibn hajar ya kawo dalilai da suke nuna cewa sayiduna abubakar ne rigima ta kaure tsakaninsa da wani bayahude bayahudan ma shine finhasu wanda muka ba da labarinsa kwanaki sun yi rigima da sayiduna abubakar inda ya aibanta allah maɗaukaki sayiduna abubakar ko ya sheka masa mari to irin wannan rigima kuma ta sake aukuwa tsakaninsu da alama sun jima suna rigima da juna wannan ba yahudan da sayyiduna abubakar rigima <clears throat> ta sake kaurewa a wancan karo yake ce ma na abubakar ai allan naku allan kuɗin matalauci ne mu ne mawadata don haka yake neman bashi a gurin mu. wannan dalilin yasa sayyidina abubakar ya kwada masa mari rigimar ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan karo a cikin kasuwa ne ya sake sheƙa masa mari sai na abubakar baya ya kwaɗa masa mari ya sake tashi ya kawo ƙarin sai na abubakar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato abin da ya faru in ji abu huraira da abu sa'idin khudri ciniki ne ke tsakanin mutane tsakanin wannan bayahudan da musulmi kasan in ana ciniki kuma har ma akan kai ga rantsuwa wallahi ni dai ba zan sayar akan kaza ba wannan kuma ce wallahi ni fa dai sai ka sayar mun haka din ba zan ƙara ba to irin wannan rantsuwa sai ta qala al muslimu sai shi musulmin yace ce wallazi tsafa muhammadan alal alamin na rantse da wanda ya zabi muhammadu ya fifita shi akan dukkan duniya ba na kari ko ragi shi ko ba yahudan ya ce wallazi tsafa musa alal alamin na rantse da wanda ya fifita annabi musa akan dukkan duniya ba zan yi rage ba ko ba zan karbi abin da ka faɗa ba ai kafin ya rufe baki sai na abubakar ya kifa marmari farafa al-muslimu ya dahu inda zalika musulmin ya daga hannunsa falatama hal yahudi ya mari fuskar bayahudi bayahudan yana da haƙuri haƙurin na dole domin in bai yi haƙurin ba abinda zai biyo baya ya fi mari don haka haƙurin da ya yi a wannan lokacin ya zama masa dole in kaga ba ya hude ya yi to haƙurin nan ya yi tunani shi ya masa ma in ba haka ba ba zai barka ba fazahabar yahudiyu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba yahudi ya taho ga annabi muhammad fa akhbarahu ce ya abal qasim ya kai baban qasimu tunda ba su yadda annabin allah bane ko manzon allah ya baban qasimu daraba wajhi rajulun min ashabika wani mutum fa cikin sahabbanka ya mari fuskata fa qala man yace wane ne ai abubakar ne akwai wata riwaya da take nuna cewa ba na abubakar din bane don ko ya ce rajulun min al ansar wani mutum ne cikin musulman madina qala sai annabi ya ce ud'uhu ku kira shi aka kirawo wannan musulmin ko dai sayyidina abubakar ko wani mutum cikin musulman madina faƙala sai annabi ya tambaye shi abarabtahu ka daki wannan ba yahudan kala ya ce an yi haka ya rasulallah lalle babu shakka na kwaɗa masa mari dalilin da ya sa na mare shi kuwa sami ituhu bi suki wucewa na zoyi a kasuwa yana ciniki tsakaninsa da wani musulmi musulmin ya ce ya rantse da wanda ya aiko ya fifita muhammad akan duk duniya shi kuma sai na ji shi ya halifu billazi istafa musa alal bashari yana cewa ya rantse da wanda ya fifita musa akan dukkan duniya dukkan dan adam dukkan halitta fakultu ni ku na ce ai khabithun kaji kazami da na faɗa kenan har ka fifita wani mutum ala muhammad akan annabi muhammad fa akhazatni shi shine fushi fa ya kama ni darabtu wajen ni kuwa kafin in ankara har ma na saka mar hannu fa qala sallallahu alaihi wa sallam a lokacin nan abu sa'idin al-khudri yace fa gabiba annabi annabi ya husata da ya ji labari wannan musulmin ya mari ba yahudi akan wannan magana annabi ya yi fushi hatta ru'iya fi wajhihi har ma an ga alamar fushin akan fuskarsa wato hankalin annabi ya tashi ma'ana annabi ransa ya ɓaci bai ji daɗin wannan al'amari ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu la khayyiru bainal anbiya kada ku riƙa fifita wani tsakanin annabawan Allah akwai riwaya da take cikin sahihul jami'i sabir manzon Allah ya ce la faddilu bainal anbiya kada ku fifita wani tsakanin annabawa fa inna nasa yas'aquna yawmal qiyamah annabi ya ce don kuwa mutane za su suma a ranar tashin kiyama fa'akunu awwala man tanshaqqu anhu al-ardu ni zan kasance mutum na farko wanda ƙasa za ta tsage ya fito daga halitta ta dan adam fa idza musa ni ne mutum na farko da zai fito daga kabari amma ina fitowa daga kabari na in ɗaga ido in kalli al'arshi in ƙara ɗaga ido fa idza annabi Musa sai ga annabi Musa akhizun bi qa'imatin min qawa'imil arshi yana rike da kafa guda cikin kafofin al'arshi ni ne mutum na farko da ƙasa za ta buɗe ya fito wannan ya tabbata a cikin hadisai masu ɗimbin yawa ingantattu daga annabi muhammad babu shakka annabi muhammad shine mutum na farko wanda ƙasa za ta tsage ya fito daga kabari a filin hisabi shi ne mutum na farko annabi ya ce to amma abin da ya bani mamaki ina fitowa idona na kallon al'arshi sai ga annabi musa har ma yana rike da kafan al'arshi guda kun ga alamar da ya riga ni ma fita kenan ko fala adri akada fi man sa'ika to abin da ya dame ni shine ban sani ba annabi Musa ɗin nan yana cikin waɗanda suka suma ɗin am husiba bi ula ko kuwa Allah ya masa lissafi ne da wancan suma da ya faru da shi na farko shin annabi Musa yana cikin waɗanda ma suka mutu ɗin kuwa a wannan lokaci da aka yi busan ƙaho ko kuwa a'a yana ciki wancan mutuwa bi ma'ana sumar da ya yi a lokacin da Allah madaukaki ya kira shi su gana a suratul a'raf Allah ya ce walamma ja'a Musa limiqatina walamma ja'a Musa limiqatina wa kallaba rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk ala لن tarani ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين a suratul araf Allah madaukaki ya bayyana yadda ya gana da annabi Musa walamma ja'a Musa limiqatina lokacin da annabi Musa ya taho wa'adin da muka yi da shi mun ɗiba masa wani wa'adi na ya zo na cewa ya zo mu gana da shi don a ba shi littafi wa kallamahu rabbuhu annabi musa ya tafi dutsen tuwar domin ya samu damar ganawa da allah madaukaki kuma ubangijinsa ya yi magana da shi da ya ji daɗin maganar allah kala sai ya ce rabbi arini anzur ilaik ya allah ka bani dama ka nuna min mana in ɗan kalle ka kala sai Allah ya ce masa lan tarani ba za ka taba ganina ba lan tarani ba za ka taba ganina ba bi ma'ana a duniya aqidar ahlu sunna kenan lan tarani ba ka taba iya ganina walakin inbur ila aljabal sai dai kalli wancan dutse fa in istaqarra makanahu in dutsen nan ya tabbata a inda yake fa sofa tarani wannan yake nuna za ka ganni nan gaba za ka iya gani na amma in ka ga dutsen nan bai tabbata a inda yake ba to sai ka yi haƙuri in dutse bai ɗauki haske na ba halittar idon ka za ta iya ɗaukar haske na ba ta jalla rabbuhu lil jabal sa'ilin da ubangijinsa ya kuranye ma wannan dutse haskensa ja'alahu da ka ya mai da dutsen na ya zan kakke wa kharra musa sa'ika ƙaran fashewan dutsen ƙaran annabi musa ba ma hasken allah maɗaukaki ya gani ba da ka taɓa zuwa inda ake fasa dutse inda turawa suke fasa dutse suke sa na nakiya kaji irin karar da ke tashi ashe inda duk za a fasa dutse kara na tashi to hasken Allah ya saka dutsen ya narki ya nike karan nikewan dutsen ya sa annabi Musa ya faɗi ya suma ba ma ana maganar waya ga hasken Allah ba karan nikewan dutse shi ku dutsen ya nike ne saboda hasken Allah to ka suranta a ce kuma hasken ne annabi Musa ya gani da tashi ta kare falamma afaka lokacin da ya farfado kala sai yake cewa subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubtu ilayka na tuba wa ana awwalul mu'minina kuma ni ne farkon masu imani ni ne farkon masu imani cikin kabila ta ta banu Isra'ila shine annabi Muhammad yake cewa ƙasa ta tsage da aka yi busa cikin ƙaho ni ne ɗan adam da na fara fitowa daga kabari amma na ga abin mamaki don kuwa ina ɗaga ido ina kallon al'arshi sai na ga annabi musa yana rike da ƙafa guda wannan yake tabbatar da cewa al'arshi na allah maɗaukaki yana da sawaye al'arshin allah yana da ƙafafu yace sai ga annabi Musa yana rike da kafa guda ta al'arshin Allah madaukaki to wannan abu fa ya sa mun tunani shin a kana fi man sa'ika yana ma cikin halittun da suka suma bayan an yi busa na biyu din nan am husiba bi sa'aqatil ula ko ko an yi masa lissafi ne da wancan suma da yayi na farko a duniya a lokacin da yake kan dutsen tsor a lokacin da ya nemi ganin Allah maɗaukaki Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa lokacin da Allah ya kurin ya haskensa ga wannan dutse ya mai da dutsen ya zanni kakke annabi Musa ya faɗi ya suma to ko dai Allah ya yi amfani da wancan suman ne don haka a wannan rana ta kiyama annabi Musa ba zai sake suma ba wannan tana nuna falala ga annabi Musa alaihi salam falala ce don kuwa annabi Musa ya taɓa suma a dalilin wata ƙara wannan ƙara da ya samu a dalilin ta ya suma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu mamaki a dalilin wannan ƙaran ba zai samu ba zai suma ba a lokacin da za a yi busa cikin ƙaho a ranar tashin kiyama don haka lokacin da annabi Musa ya farfado kan wannan dutse yake cewa tsarki ya tabbata gare ka ya Allah na tuba gare ka don kuwa wata baiwa ce gare shi wacce ba kowane annabi ya samu baiwar da ta kai wannan girma ba Allah yake ce masa ya Musa inni istafaituka ala nasi ya Musa inni istafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله مدوكك يا موسى in istafaituka ala nasi na zabe ka akan mutane bi risalati da sakonni na na baka manzanci wa bi kalami kuma na fifita ka akan mutane saboda ka ji magana ta kaga wannan wata falala ce ga annabi Musa alaihi salam fa khudh ma ataituka wa kun min shakiri ka riki abin da na baka kuma ka zan cikin masu godiya ga Allah don haka babu shakka wannan wata falala ce ga annabi Musa alaihi salam al-imam al-qurtubi a tafsirinsa mujallal na hudu shafi na 241 yace a lokacin da annabi Musa ya farfado yace subhanaka tsarki ya tabbata gare ka tubutu ilaika na tuba yayi laifi ne menene laifinsa ya ce yana so ya ga Allah kuma Allah ya bashi amsa lan tarani ka iya gani na da a ce laifi ne da Allah ya gaya masa ce masa walakin Numbur ilar jabali sai dai ka duba dutsen can fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ya tabbata inda yake to zaka iya gani in kuwa bai tabbata ba to ba zaka iya ba akwai laifi cikin wannan magana babu zunubi amma me yasa ya ce tubtu ilaika na tuba wannan darasi ne gare mu kana tuba ga Allah maɗaukaki ko da baka yi zunubi gare shi ba ana tuba ga Allah maɗaukaki ko da ba a yi zunubi gare shi ba al-imam al-qurtubi yace qalahu ala jihatil inaba ala jihatil inabati ila Allah wal khushu ilahu inda zuhuril ayat ya faɗi wannan kalma ne saboda karkata rayuwarsa ga Allah maɗaukaki da nuna tawali'u gare shi a lokacin da waɗannan ayoyi suka bayyana gare shi al'imamun ƙurtubi ya ce wa ajma'atil umma baki ɗaya malaman musulmai fahimtarsu ta zo ɗaya ala anna hazihi tauba ma kanat an ma'asiya babu wani malami daga cikin malamai musulmai da ya taɓa cewa annabi musa ya yi wannan tuba ne saboda zunubi babu wani zunubi da ya Allah wai dan ya ce yana son ganin Allah ba laifi bane ba laifi bane don ko da laifi ne da Allah ya faɗa da ya kwaɓe shi maimakon haka ma sai ya daɗa bashi ishara ta kwantar da hankalinsa ya gane cewa ba wai an iya ga Allah ne halittarsa ce ƙarfinta bai kai ta ɗauki ganin Allah ba sai aka mar ishara da wannan da a ce zunubi ne babu shakka da Allah ya masa gargadi a wannan lokaci tun da kaga Allah bai masa gargadi ba bai saba ma Allah tabaraka wa ta'ala ba cewa da yayi na tuba wannan tawali'u ne ga Allah madaukaki tawali'u ne ga Allah kuma darasi ne gare ka in kana da bukata wajen Allah ka yawaita istighfari Ki istighfari ba a yin sa wai don an yi zunubi istighfarin nan in kana yin sa kana suranta ka ne ga Allah maɗaukaki annabi Muhammad yace yana istighfari akalla sau ɗari yakan yi shi sau ɗari a rana wani zunubi manzon Allah yake yi ashe istighfari kana yin sa ne domin tawali'u ga Allah maɗaukaki so wannan magana magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ni fa ban sani ba a lokacin da ake busa na biyu din nan wanda Allah ya faɗa a suratul zumar aya ta 69 wa nufikha fi suri fa nufikha bi suri fa sa'iqa man bis samawati wa man fil ardi illa man sha'a Allah ونفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله يتي ونفخ في السور ذا أي بوسى تشكين قهو ذا أي بوسى في السور أتشكين كهو idan aka yi busa cikin ƙaho fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi dukkan wanda ke cikin sammai da wanda yake cikin ƙasa zai suma malamai suka ce halitta biyu kenan idan aka yi busa cikin ƙaho wannan busa na farko shine na tashin duniya ƙarshen duniya in aka busa wannan ƙaho to ƙarshen duniya ya zo Allah ya faɗi yadda abin zai zama wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa Allah ya ce za su suma malamai suka ce abin da ake nufi wanda ke cikin sammai dama can sai riga sun taba mutuwa in banda dai mala'iku misali annabi muhammad lokacin da ya yi isra'i lokacin da ya tafi ganawa da allah maɗaukaki ya taras da annabawa a cikin sammai wani annabin a sama ta farko wani a sama ta biyu wani a sama ta uku har dai sama ta bakwai annabawan nan da suka gabata annabi ya taras da su a cikin sammai daban-daban to allah ya ce idan aka yi busa cikin ƙaho wanda duk yake cikin mai fa zai suma saboda sun taba mutuwa annabawa ne sun taba mutuwa don haka za su suma amma wanda ke cikin duniya nan fa da Allah ya ce wa man fil ardi shi kan ba suma bane mutuwa zai yi. illa man sha Allah sai dai kawai waɗanda Allah maɗaukaki ya yi nufin ba za su mutu ba akwai waɗanda busa na ƙaho ɗin nan idan aka yi shi su ba sa mutuwa in ji wa in ji Allah tabaraka wa ta'ala illa man sha Allah sai fa waɗanda Allah ya yi nufin ba za su mutu ba don haka akwai waɗanda ba su mutuwa busa na farko da za a yi na ƙarshen duniya su kuma ba sa mutuwa har ma ana kawo misali da ashuhada ashuhada waɗanda suka yi mutuwar shahada waɗanda suka yi mutuwar shahada dama sun taɓa mutuwa busa da za a yi cikin ƙaho ɗin nan ba zai ma sa su suma ɗin ba suna nan tsaye wajen Allah maɗaukaki da takubbansu ka duba umdatul ƙare mujallar na goma sha biyu shafi na ɗari uku da hamsin da uku busa na farko halittu da ke cikin sama za su suma in ji Allah maɗaukaki wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukura sannan a sake busa cikin wannan ƙaho ɗin idan aka sake busa cikin ƙaho busa na biyu kenan fa'iza hum qiyamun yanzurun sai ga mutane nan a mimmike suna kallo suna jira hisabi daga Allah tabaraka wa ta'ala وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون wa asharaqatil ardu bi nuri rabbiha ƙasa za ta yi haske ƙasa za ta haskaka da hasken ubangijinta ranar hisabi wa wudi alkitabu za a saukar da littafai na ayyuka kowa a bashi littafinsa waji abin nabiyyi na wa shuhada a zo da annabawa da masu shaida wa qudiya bainahum ayi hukunci tsakanin bayin Allah za a yi hukuncin nan bil bisa gaskiya wa hum la yuzlamu da ba a cutan kowa Allah ka kyautata makomar mu al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Abu Huraira da al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bainan nafkhataini arba'un tsakanin busan ƙaho na farko da busa na biyu arba'in ne to menene arba'in tabi'ai suke tambayan abu huraira ya aba huraira arba'una yawman kwana arba'in ake nufi kala abaitu ya ce naki ban cewa eh kalu arba'una shaharan annabi yana nufin watanni arba'in ne kala abaitu ya ce naki dai ba zan ce eh ba kalu suka ce arba'una aman ko dai shekaru arba'in annabi muhammad yake nufi kala ya ce abaitu har yanzu dai na in amsa abinda manzon Allah ya faɗa ya ce tsakanin busa na farko da busa na biyu arba'in ne mu bar maganar arba'in in na ce shekaru na yi wa manzon Allah ƙarya in na ce kwanaki na yi wa manzon Allah karya. annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma yanzilu Allahu minas sama sannan Allah zai sauko daga sama yunzilu Allahu kai Allah zai saukar daga sama ma'an ya saukar da ruwa bayan an samu shekaru arba'in da busa ko kuwa kwanaki arba'in ko watanni arba'in Allah ya baro kansa sani Allah zai saukar da ruwa daga sama fayambutuna kama yambutul baqlu manzon Allah ya ce mutane za su ringa tsurowa kamar yadda duma ko kankana ke yaɗo walaysa min insani shay'un illa yabla halittar dan adam baki ɗaya ruɓewa take idan an binne mutum komai ka sani a jikin mutum yana ruɓewa illa afman wahidan sai fa kashi guda inji ji manzon Allah wa huwa ajibu zanabi ƙashin jelar mutum shi ma mutum yana da bindiye yana da jela akwai ƙashi a maran mutum wannan ƙashin baya ruɗewa in ji annabi muhammad wala yantiqu anil hawa abinda manzon Allah ya faɗa ku gaskiya ne wa minhu yurakkabu khalqu yawm qiyama yanda ka san ba a samun masara sai an shuka ɗan masara ko to haka ɗan adam bai fitowa daga cikin ƙasa sai fa a dalilin wannan ƙashi da ya saura daga jikin halittansa haka ɗan adam zai ringa tohowa kamar tsiro a ranar tashin kiyama in ji annabi muhammad sahihul bukhari hadisi na 4814 sahihu muslim hadisi na 2955 akwai riwaya ta ibnu abi asim a littafinsa as-sunna hadisi na 891 marigayi al'allamatul albani ya inganta hadisin a cikin zilalul janna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bini adama ta al-ardu illa ajibar zanabi dukkan jikin dan adam ƙasa na ci idan an binne mutum idan an binne mutum kowace gaba ƙasa na cinta ta banda ƙashin da yake jelarsa minhu yambutu akwai wani ƙashi ƙarami da yake tsakanin mararsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga wannan ƙashi ɗan adam zai toho cirowa mutum zai yi a ranar hisabi yanda ake shuka wato amfanin gona ya tsiro haka ɗan adam zai tsiro wa yursilullahu ma alhayati kuma Allah zai masa ruwan sama yanda dai ake ma shuka ruwan sama haka Allah zai ma ɗan adam ruwan sama fayambutuna minhu nabatal khadir manzon Allah ya ce mutane za su ringa tsirowa a dalilin ruwan sama ɗin kamar yadda kasan koren shuka ke tsirowa hatta idza kharajatil ajsadu sai jikunan mutane sun gama fitowa sun gama tsirowa arsalallahu al-arwaha sai Allah ya aiko rayuka ashe ba za a aiko rai ba sai gangan jiki ya gama tsira fakana kullu ruhin asra'a ila sahibihi min at-tarfi manzon Allah yace kaga kiftawan ido kiftawar ido Ba ta kai saurin isowar rai zuwa gangan jiki ba daga lokacin da Allah ya sako shi Allah na sake rai kafin ka kifta ido har ya iso gangan jiki summa yunfakhu fihi sur summa yunfakhu fi suri sannan a sake busa na biyu a lokacin da ake busa na biyu din nan ne fa idahum qiyamun yanzuruna sai ga sunan baki ɗayansu sun tsatsaya a filin hisabi mutane suna kallon Allah tabaraka wata Allah suna jiran hisabi bari mujallar na shida shafi na hudu da bakwai. ibn hajar ya ce ƙalal ulama malamai sun samu matsala ta wajen fassara waccan aya ta suratul baqara ita waccan aya Allah maɗaukaki ya ce mana tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗancan manzanni mun fifita sashi akan sashi sai ga rigima ta kaure tsakanin sahabban annabi Muhammad an zo ga annabi manzon Allah ya fusata yake cewa la tufaddilu bainal anbiya kada ku fifita tsakanin annabawa Allah a cikin alkur'ani ya ce ya fifita wani annabi akan wani annabi shi kuma annabi Muhammad ya ce kada ku fifita wani annabi akan wani annabi kaka za a haɗa waccan hadisi da kuma ayar alƙur'ani shine ibnu hajar a cikin fathul bari yake cewa malamai sun dai yi ƙoƙarin bayanin fahimtar su domin babu shakka hadisi dai ya inganta daga manzon Allah kuma ga ayar na nassinta yadda ya nuna قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين الأنبياء malamai suka ce annabi ya ce kada a fifita tsakanin annabawa inna ma naha an zalika man kuluhu bi ra'ayi annabi ya hana ne ga wanda ke faɗa da ra'ayinsa kawai la man kuluhu bi dalilin amma in kana da hujja babu laifi aw man kuluhu bi haisu yuaddi ila tanqisil mafdul ko kuwa in kana faɗin magana da za ta kai ga har a samu na ƙasa ta sashin annabi guda aw yuaddi ila al-khusuma ko ku zauna kuna ja in ja kirista yana cewa annabi na shine isa ya fi annabin ku kai kuma kana cewa annabin mu muhammad ya fi annabin ku jayayyan nan tana iya kaiwa ga munaza'a tana iya kaiwa har ka ji kyamar annabi isa a zuciyarka saboda abin da wancan kafiri yake yi ta wannan dalilin yasa annabi muhammad ya ce kar ku yadda ku rika fifita wani annabi akan wani annabi amma in ka gane hikimar da ta sa annabi ya hana babu laifi don ka fifita wani annabi ibn hajar ya bada misali hadisai suna nuna ladan fi wasu hadisan su nuna liman ya fi in an tattara maka hadisan da suke nuna ladan fi sai ka ɗauka babu shakka ladan fi liman in an tara ma na liman sai ka ga ai na liman fi. ibn hajar ya ce to in muka ce liman ya fi ladan la yastalzimu naqsa fadilatul mu'azzin bil nisbati ila al-azan wannan baya nuna cewa shi wannan ladanin ya samu na ƙasa ta sashin aikinsa na kiran sallah don an ce liman ya fi shi cewa liman ya fi shi baya nuna cewa aikinsa ba shi da daraja don haka don an ce wani annabi ya ɗara wani annabi baya nuna cewa wancan annabin yana da naƙasa ta sashin aikinsa wasu malamai suka ce wannan hujjan bata isar ba annahayu an tafdili ma huwa haqqun fi nubuwati nafsiha malamai kashi na biyu kenan suka ce an hana fifita tsakanin annabawa ne ta sashin annabcin Ka kaulihi ta'ala kamar inda Allah yake hana mu قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق م. وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون wannan aya Allah maɗaukaki ya yi mana umarni mu musulmai an ce mu ce mun yi imani da Allah da manzanninsa gaba ɗayansu manzannin Allah da littafan da aka aika wa manzannin Allah mu musulmai mu ce mun yarda da su la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta tsakanin annabawa tsakanin manzanni Allah ya hana mu mu bambanta tsakanin wannan da wannan ashe ta sashin annabci babu kyau ka ce ka zaɓuwa ne ka barwa ne walam yanha an tafdili ba'di zawati ala ba'din amma kuma wannan aya ta 253 da Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din yana nuna cewa Allah ya fifita wani sashi akan wani sashi annabawa abu ɗaya ya haɗa su shine annabci saƙon da Allah maɗaukaki ya ba su amma ta sashin kyautan da Allah ya ma kowane annabi fa daban-daban ne don haka ta sashin annabci haramun ne a fifita wani annabi akan wani annabi amma ta sashin wata kyauta da Allah ya ma wani annabi bai ma wani annabi ba daidai ne ka fifita wani annabi akan wani annabi in kayi haka ka haɗa dukkan ayoyin Allah maɗaukaki da kuma hadisan manzon Allah wanda ita ce bayanin eh, shine bayanin ibnu hajar fahimtar malamai da ya kawo a cikin fathul bari ya ce wa ƙalar halimi al'akbarul warida fi nahai an takhyir إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة in ka lura da abin da ya sa annabi ya ce kada a zaɓi wani annabi akan wani annabi rigima ce tsakanin musulmi da bayahude rigima ce ta kawo ga haka don haka abin da ake nufi shine kada a samu jayayya tsakanin musulmi da kafirai ko su ya su akan nuna fallalan wani annabi akan wani annabi amma ta cewa wani annabi ya ɗara wani annabi saboda wata kyauta da Allah ya bashi wannan babu ko shakka gaskiya ne don Allah ya ce faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita wani sashi akan wani sashi لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى ازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر abin da yasa annabi ya irin wannan tsawatarwa don idan ana samun saɓani tsakanin musulmi da kirista ko ba yahude ana jayayya waye fi tsakanin annabi musa da annabi isa ko tsakanin annabi isa da annabi muhammad ko tsakanin annabi muhammad da annabi musa in aka tsaya jayayya tsakanin musulmi da kafiri ƙarshenta za a kai ga wata gaba da kyamatar wani annabi zai shiga zuciyar musulmi in kuwa aka samu kyamar annabi a zuciyar musulmi to wannan musulmi fa ya kai gaban kafirci fa amma idza kana takhayyiru musnidan ila muqabalati al-fada'il li tahsil ar-rajahani fala yadkhulu fi an-nahy malamin yace amma in za a ɗauko annabi Musa a aje masa babi annabi Musa ga irin kyaututtukan da Allah ya bashi yanda Allah ya faɗa minhum man kallama Allahu daga cikin annabawa akwai wanda Allah ya yi magana da shi sai a sa magana da Allah a ƙarƙashin babi na annabi Musa yana cikin kyaututtukan da Allah ya bashi a ɗauko a taura a ce Allah ya bashi a ɗauko annabi Isa a ware babinsa a ce shi ma ga irin nasa kyauta yadda Allah ya faɗa a cikin wannan ayan wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus a kawo annabi yunus a aje masa babi ya taɓa shiga cikin kifi babi ne guda wannan wata kususiya ce gare shi ya yi wani zikiri Allah maɗaukaki ya masa gafaran zunubinsa ya kuma samu daman shiryar da al'umma mai yawa a ɗauko annabi Muhammad a ware masa nasa babi a ce shi kuma ga nashi falala in an yi haka ba a saɓa ma umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba al-imam al a tafsirinsa mujallar na biyu shafi na 223 yace la shakka hadha huwa sawa babu shakka wannan fahimta ita ce daidai babu laifi dan ka bayyana falalar da Allah ya bama ma kowane annabi abin da aka hana shine ka ce annabi wane ya fi annabi wane ta sashin annabci babu kyau wasu kuma suna magana kamar yadda al'imamul qurtubi ya kawo irin wannan fahimtar tashi ya ce innal man amina tafdili inna ma huwa min jihatin nubuwa allati hiya khaslatun wahida annabci ta haɗa dukkan annabawa hali ɗaya ne la tafadala fiha babu fifiko a ciki ba a cewa annabi Muhammad ya ɗara annabi Musa ta wajen annabci ko annabi Muhammad ya ɗara annabi Nuhu ta wajen annabci al'imamul al-Qurtubi ya ce annabci abu ɗaya ne wani bai fi wani ba in ka ji an ce annabi Muhammad ya fi annabi Musa ko ya fi sauran annabawa saboda wasu kyaututtuka ne da Allah maɗaukaki ya bashi. shi ba annabcin kansa ba وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات akwai kyaututtuka da Allah ya ware ma kowane annabi ba ma annabawa ba kowace halitta da irin baiwar da Allah ya mata kowace halitta don haka don an ware wani annabi aka ce ya fi wani annabi ta wajen kyautan da Allah ya bashi wannan ba a yi laifi ba wa amman nubuwatu fi nafsiha fala ta tafadal amma ta wajen annabci shi kansa ba a samun fifiko tsakanin wani tsakanin annabawa wa inna mataFadul bi umurin ukhar za'idatin alaiha ana samun fifiko ne ta wasu al'amura waɗanda Allah ya yi kyautansu ga annabawa bayan ya ba su annabcin ya kuma yi musu kyaututtuka daban-daban wani zalika minhum rusulun don haka cikinsu akwai manzanni akwai annabawa wa ulul azmi sannan cikin manzannin ma akwai muhimmai mafi girma wa min man ittukhiza khalilan daga cikinsu akwai wanda Allah ya rike shi a matsayin masoyinsa maji daɗinsa shine annabi Ibrahim khalilur rahman al-imam al-qurtubi yace wa minhum daga cikin annabawa man kallama Allah akwai wanda Allah ya magana da shi mu mubasharatan wa rafa'a ba'dahum daraja Allah ya daga darajar wasu akan wasu haka Allah ya faɗa a suratul Isra'i wa rabbuka a'lamu biman fis samawati rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا الله مدوكك يتي ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض يتي وربك أعلم بمن في السماوات والأرض الله شي في سنة هلتا دكي تكين سمي دكسا الله يا سندك هلتا دي أجي أتكين سما ya san kuma halittar da ya aje a ƙasa walaƙad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd yace kuma lalle haƙiƙa mun fifita wasu annabawa akan wasu a suratul isra aya ta 55 a nan suratul baqara nan ma ya faɗa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzanni mun fifita wani sashi akan wani sashi can kuma yace wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd haqiqa mun fifita wasu annabawa akan wasu wa ataina dawuda zabura muka ba mu annabi dawuda littafin zabura wannan ya tabbatar da cewa babu shakka Allah ya fifita wani annabi akan wani annabi ta sashin kyautan da ya bashi kamar yadda Allah ya ba mu annabi Dawud da littafin zabura babu wani annabin da aka taɓa bashi wannan littafin in banda annabi dawuda wannan falala ce gare shi al-imam al-qurtubi ya ce wa haza ƙaunin hasan don haka wannan magana ita ce mai kyau ka yadda cewa ta sashin annabci babu wani annabin da ya fi wani amma ta sashin falalafa babu shakka akwai annabin da ya fi wani annabi Allah ya fifita sassan annabawa ta sashin kyaututtukan da ya ba su in ka yarda da haka fa innahu jam'un bainal ayi wal ahadisi min gairi naskin. kenan ka tattaro ayoyin alqur'ani ka tattaro hadisan annabi Muhammad ka yi aiki da su gaba ɗayansu baka ce wani ya shafe wani ba wal qawlu bi tafdil ba'dihim ala ba'd innama huwa bima muniha min al fada'il cewa Allah ya fifita wani sashi akan wani sashi ta sashin kyaututtuka ne Allah ya ba da falalarsa ga wani annabi irin falalar da bai ba ma wani ba wa u'tiya min alwasa'il wa qad ashara ibnu abbas ila hadha fa qala abdullahi dan abbas yace inna allaha faddala muhammadan ala al-anbiya babu shakka Allah ya fifita annabi muhammad akan sauran annabawa wa ala ahli sama kuma Allah ya fifita annabi Muhammad akan halittun da suke sama mala'iku kenan darajar annabi Muhammad ta ɗara darajar duka annabawa kuma darajar annabi Muhammad ta ɗara darajar mala'iku faƙalu almajiransa suka ce bima yabna abbasin ta wani hujja kenan faddalahu ala ahli sama'i mun san babu shakka annabi Muhammad yana da fifiko akan annabawa Allah ya fifita shi akan sauran manzanni amma cewa Allah ya fifita shi akan mala'iku ina hujja faƙala sai ce a ah, ai Allah ya ce يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون a suratul anbiya'i Allah ya ce ya alamu ma bai na aidihim Allah yana sanin abin da ke gaban mala'ikunsa wa ma khalfahum Allah yana sanin abin da ke bayan mala'ikunsa ya san gabansu ya san bayansu wala yasbiqunahu bil qawli wala yashfa'una illa liman irtaba mala'iku ba su samun damar ceto sai wanda Allah ya yarda da shi sai Allah ya gaya musu wanda ya yarda da shi sannan su samu damar ceton wannan mutumin wahum min khashyati mushrikuna ko mala'iku saboda tsananin tsoron Allah a cikin firgita suke rayuwarsu rayuwar mala'ika ta bambanta da rayuwarka kai ɗan adam kai ɗan adam kakan sake kawala har ma ka manta lahira ko har ma ka manta mutuwa a kyalkyale da dariya banda mala'ika mala'ika rayuwarsa rayuwa ce da yake yi a cikin tsoro wa hum min khashyatihi mushfiqun Allah ya ce mala'iku saboda tsananin tsoron Allah rayuwarsu a cikin fargaba suke a cikin razana a cikin damuwa bayan Allah ya siffanta yadda mala'iku suke sai ya ce wa man yaqul minhum inni wa man yaqul minhum inna ilahun min duni fadhalika najzi jahannam كذلك نجزي bayan Allah ya siffanta mala'iku sai ya ce wa mai ya minhum inni ilahu da za a samu cikin mala'iku wanda zai ce ni ma Allah ne fadhalika na jizihi jahannam wannan mala'ikan za mu saka masa da wutar jahannama kazalika na jizi zalimi na haka nan muke sakayya ga azalimai ba wai akwai ba ne saboda dai ka gane mala'ika bawa ne ga Allah maɗaukaki ba shi da wani iko shi yasa Allah ya baka wannan misalin da ma za a ce a samu cikin mala'iku wanda zai ce shi Allah ne yana ganin ya isa don ƙarfinsa ko don girman halittarsa Allah ya ce wannan ku sai mun saka masa da wutar jahannama Abdullahi dan Abbas ya ce ku duba fa yadda Allah ya magana akan mala'iku ya siffanta su amma ƙarshen maganan ku duba yadda ya bada misali akan su bayan an gama siffanta muku mala'iku Allah ya san gabansu ya san bayansu ba su ceto sai da yardan Allah kaza kaza to da za a samu wanda zai ce Allah ne makomarsa jahannama amma da aka zo siffanta annabi Muhammad fa in ji Abdullahi dan Abbas Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina Allah ya ce inna fatahna laka fathan mubina yana magana da annabi Muhammad lalle mun maka buɗi ta nasara nasarar da muka baka mabayyaniya nasara ce a fili karara an ce mabayyaniya domin kowa ya dubi rayuwar manzon Allah ya san babu shakka Allah ya masa taimako ko kai yanzu da tsakaninka da annabin aka samu shekara dubu da ɗari hudu baka taɓa ganinsa ba amma wallahi in ka dubi rayuwar annabi muhammad ka san Allah ya bashi nasara a ce duniya an samu mutum kamar miliyan dubu kowa yana danganta ga kansa ga wannan mutumin kasan babu dan adam da ya samu kyauta irinsa bayan Allah ya bayyana annabi Muhammad shi kuma ƙarshen maganarsa sai Allah ya ce liyaghfira laka Allah liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'mah ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما sun mala'iku da aka bayyana al'amarinsu a ƙarshe magana sai ta yi zafi wanda ya ce Allah ne sai mun tura shi jahannama wai ƙarshen magana Allah akan mala'iku na amma da aka zo magana akan annabi Muhammad ƙarshen magana sai aka ce liya ga laka Allah zai yafe maka ma kaddama min ka duk zunubin ka dai da ya gabata wa ma ta'akhara da ma na farko da na karshe duka Allah zai gafarta ma ya ka. baka ganewa akwai bambanci yanda ake magana da mala'iku da yanda ake magana da annabi Muhammad in ji Abdullahi dan Abbas almajiran suka ce ka ce Allah ya fifita annabi akan annabawa ina hujja Abdullahi dan Abbas masanin alkur'ani yace akwai hujja ina ce a suratu Ibrahim Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم سورة إبراهيم الله يتي وما أرسلنا من رسول باب wani manzo da muka taɓa aikowa illa bi lisani qaumihi face da harshen jama'ansa kana iya cewa har hausawa sun samu annabinsu wanda ya ce a'a sai ka buga masa hujja babu wata al'ummar da ta wa ce Allah ya tura mata annabi to duk annabin da Allah ya turo a da ba a gaya mana yawansu ba abinda Allah ya faɗa wa ma arsalna min rasulin babu wani manzo da muka taɓa aikowa illa bi lisani qaumihi sai da harshen mutanensa in ma an taɓa turowa cikin hausawa to bahaushe ne in an taɓa turowa cikin Hilalifa. to annabin ba filatini ne in cikin bare-bari ne bare ne in yarbawa ne to bai rabe ne ko me hikima Allah ya yi haka ne saboda a katse hanzarin wannan ƙabilan kada a tashi a lahira Allah zai yi hukunci ga mutum ya ce ai annabin da ka turo mana ni ban jin ma yaransa to sai Allah ya turo daga yaren naka mu duk abin da yake faɗa sani bashiran wa nazira ali yubayyana lahum ko Allah ya turo ma kowace kabila annabi daga cikinta da harshen su saboda ya samu damar yi musu bayani fa yudillullahu man yasha sai Allah ya batar da wanda dama can yayi nufi wa yahdi man yasha Allah ya shiryar da wanda dama can an riga an yi nufin za a shiryar da shi wa huwa al-azizul hakim Allah mabuwayi ne mai hikima an tattara annabawa a cikin wannan aya amma da aka zo kan annabi Muhammad a suratu saba'i aya ta 28 Allah ya ce wa ma ka. wa ma ka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira ولكن أكثر الناس لا يعلمون sake karantawa wa ma arsalnaka illa kafatan linnas arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira walakin akthar an-nas walakin akthar an-nas la ya'lamun shi annabi Muhammad da aka zo magana a kansa Allah ya ce wa ma ka ba mu aike ka ba ya kai Muhammad illa ka fatan linnasi face ka je wa mutane baki ɗayansu wannan aya fa ita ta shigar da mu ko kun gane wallahi ba don haka ba da rakiya kawai muke wa ma arsalnaka illa kafatan nas ba mu aike ka ba face ka je ga mutane baki daya bashiran wa nazira kana mai albishir wanda ya bika ya tafi aljanna Allah ka samu ne wa naziran kana mai gargadi wanda ya ki binka zai tafi wuta walakin na aksarin nasi la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba Allah ya ce mafi yawan mutane ba su san haka ba don mafi yawan mutane kafirai ne Allah shi kare mu ga hadisin da yake sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama ni ne shugaban 'yan adam a ranar tashin kiyama hadisin abu huraira sahihu muslim hadisi na 2278 manzon Allah ya ce ni ne shugaban 'yan adam a ranar tashin kiyama wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabru ni ne mutum na farko wanda kabari zai tsage ya fito daga cikin ƙasa hadisi ingantacce daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah shine mutum na farko wanda zai fito daga cikin ƙasa idan an yi busa cikin kafo a sharhin wannan hadisin al-imamun nawawi a cikin sharhu sahihi muslim juz'i na takwas shafi na talatin da bakwai domin musamman al'imamu muslim ya yi babi babu tafdili nabiyyina ala jami'il khala'iqi al'imamu muslim musamman ya yi babi a littafinsa sahihu muslim babu tafdili nabiyyina ala jami'il khala'iqi babin da yake nuna annabinmu ya ɗara ya fifita darajarsa ta fi dukkan halitta babi guda sai ya kawo hadisin nan ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama ni ne shugaban yan adam a ranar tashin kiyama ni ne shugaban yan adam a ranar tashin kiyama a banda duniya kenan ko a kware har da duniya har da duniya amma dai ya ce ranar tashin kiyama me yasa aka ce duniya eh, kiyama kawai ba a kawo duniya ba Al'imamin al-imam an-nawawi yace bi sababi taqyid anna fi yawm wala qiyama yadhharu su'dudu li kulli ahadin ولا يبقى منازع ولا معاند ونحوه بخلاف الدنيا فقد نزعه ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين a nan duniya in aka ce annabi Muhammad ne ya fi daraja wani kafiri yana iya daga yatsa ya ce bai yarda ba yana da yar dama shi ya fi son misali annabi isa ko annabi musa to amma a kiyama fa akwai wanda zai daga yatsa <laughs> babu shi ne annabi ya ce to ni ne shugaban 'yan adam a kiyama wannan yana kama da yanda Allah ya magana a suratu gafir inda yake cewa fad'ullaha mukhlisina lahu din fad'ullaha mukhlisina lahu din walau karihal kafirun رفيع الدرجات رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده يده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم <laughs> لله الواحد القهار Allah ya ce laha mukhlisina na din ku bauta ma Allah ku tsarkake addinin nan gare shi walau karihal kafiruna ko da kafirai ba su so abinda muka kasa kenan ku bauta ma Allah ko da kafirai ba su so yanzu rayuwarmu ita ce a bauta ma Allah amma a lallaba zama da kafirai Allah shi kare mu rafi'u darajati Allah fa shi ke daga darajan bawa zul arshi Allah na fa shi ya mallaki al'arshi wanda babu halittar da tafi shi girma cikin halittun Allah yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi Allah shi yake ma bawa kyauta kyautan da babu mai yi maka irinta ya maka kyautar annabci domin babu kyautan da ya wuce a baka manzanci Allah ya baka manzanci liyun zira yau talaq domin ka yi gargaɗi game da ranar haɗuwa da Allah matsaukaki yau mahun barizu na ranar da mutane suke fitowa a filin hisabi. La ya fa alallahi minhum shay'un a wannan rana babu ɗan adam da zai ɓuya ga Allah. A ranar da Allah yake cewa limanil mulku ma yau kuma mulki ta waye. sarauta ta waye mulki na waye a yau babu mai bawa Allah amsa sai shi kansa lillahi alwahidul qahhar a kiyama Allah yake tambaya yau kuma mulki na waye bayan an yi busa cikin ƙaho halittun duk sun mutu wa zai ba mu Allah amsa yau mulki na waye al-imam an-nawawi yace ma'a annal mulka lahu subhanahu qabla zalika a lahira kaɗai Allah yake mulki duniya fa mulkin nawaye nashi ne ko amma lakin kana fi duniya man yadda ilmulka ai anan duniya akwai wanda ke ganin yana da mulki to don haka an bari kana da shi din je ka kana da shi shi yasa ko a fatiha Allah yake siffanta kansa maliki yawmiddin mai mulki a ranar hisabi ya bar maka na duniya ka je kana da shi din amma in aka zo a kiyama wake da mulki sai Allah don haka yasa ko a duniya annabi Muhammad shine shugaban halitta amma a nan akwai mai ja da manzon Allah yana iya jayayya ya nuna cewa ba annabi ne shugaban halitta ba kuma ko da annabi yake cewa ana sayyidu waladi adama yawmal qiyama ku dubi tawali'u na manzon Allah malamai sun ce annabi ya faɗi wannan maganar ba wai don cika baki ko alfahari bane ya faɗa ne saboda isar da saƙon Allah don haka ya sa da annabi ya faɗa sai da ya ƙara da wala fakhra ana sayyidu waladi adama yau qiyam sai ce wala fakhra ana sayyidu waladi adam wala fakhra ni ne shugaban yan adam amma wallahi ban gaya muku don alfahari ba don dai ku sani ne saboda saƙo ne na Allah maɗaukaki bal rahabi bi nafi al-fakhri fi gairi sahih fi gairi muslim fil hadith al wata riwaya wacce bata zo a cikin littafin al-imam muslim ba annabi ke cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhra ni ne shugaban yan adam kuma ina gaya muku ba dan alfahari bane me yasa annabi ya gaya mana saboda ya isar da sakon Allah kuma wata ni'ima ce gare shi ai ni'ima ce a ce shi yake shugabantar 'yan adam a ranar kiyama kuma Allah ya faɗa masa a suratu buha wa amma bi ni'imati rabbika Allah ya ce ma annabi Muhammad ka ba da labarin ni'imar da Allah ya maka maganar ana yin ta ne da annabi sai dai ka yi ta ko ka yi tawili ka karkata cikan wani wa amma bi ni'imati rabbika haddis. game da ni'imar da Allah ya maka ka ba da labari shine yake ba wa jama'a labari cikin ni'imomin da Allah ya min a kiyama ni ne shugaban yan adam na fa kuma gaya muku haka ne wala fakar ba don alfahari ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan dalili na biyu na farko ya gaya ma sahabbansa shine shugaban yan adam domin Allah ya umarce shi da ya bayyana ni'imar da ya masa shi yasa yake faɗa ba don haka ba wallahi ba zai faɗa ba don ko bai faɗa ba hankalinka zai nuna maka cewa annabi Muhammad shine shugaban 'yan adam a kiyama a yanzu a duniya yana da mutum mabiya aƙalla a ce miliyan dubu to ai duniyar ba ta kare ba ko duniyar ba ta kare ba daga nan zuwa tashin kiyama miliyan nawa kuma annabi zai samu ka kuma yi lissafi tsakanin yanzu da zamaninsa mutum miliyan nawa annabi ya samu don haka in aka tashi a filin hisabi ba a haɗa al'ummar annabi muhammad da dukkan wata al'umma na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne saboda isar da saƙon allah maɗaukaki أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ويوقروه بمقتضى مرتبته كما أمرهم الله تعالى به النبي يا فدا mana ne saboda isar da saƙon Allah gare mu mu gane darajansa mu yi imani da duk abin da ya faɗa mana sannan mu yarda mu kuma yi kwaɗayi ta ceton da annabi zai yi a ranar hisabi. wannan hadisi yana daga cikin hujjojin ahlus sunna da suke bayarwa akan cewa annabi Muhammad ya ɗara dukkan halitta hatta mala'iku hatta mala'iku baya ga cewa annabi ya fi annabawa bi ma'ana darajarsa ta ɗara ta annabawa kyaututtukan da Allah ya bashi sun ɗara kyaututtukan da Allah ya ma dukkan wani annabi sannan darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ɗar ta mala'iku wannan ita ce aƙidar ahlus sunna mazhaba ta ahlus sunna innal na afdalu minal mala'ika ɗan adam darajarsa ta fi ta mala'ika amma ba a duniya ba in ji shekul islam ibn taimiyya sai an je kiyama a nan duniya darajar mala'iku ta fi ta ɗan adam amma in an tafi lahira darajar dan adam ta ɗara ta mala'ika don ko mala'ika yana komawa ya zama mai hidima ga 'yan aljanna shi kaga darajar dan adam ta ɗara ta mala'ika a kiyama amma a nan duniya darajar mala'iku ta fi ta ɗan adam in ban da wasu daga cikin 'yan adam da Allah ya ware kamar annabawa ulul azmi minar rusuli ko waliyan Allah waɗanda Allah ya zaɓe su amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mana cewa la tufaddilu bainal anbiya kada ku rika fifitawa tsakanin annabawa ta sashin annabci in za ku nuna fifiko a samu wannan fifiko ya kasance ta wani kyauta ne da Allah ya wani annabi a bai ma wani annabin ba mu dakata haka mu karanta tambayoyi Allah ya gafarta mana kuskuren da ya auku Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai wannan ya ce <clears throat> ah, guda nawa ne adadin mata eh, ina magana tambayan nan ba guda nawa ne adadin mata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata sha ɗaya wanda kowa ya sani yake cewa guda nawa ya saka sau ɗaya annabi ya saki a rayuwarsa hafsa yar umar allah shi kara mata yarda nan ma ba ta bar gidan manzon allah ba ne sun ci gaba da zama sai yake cewa me yasa in ka tashi maganan barin duniya manzon allah sai ka ce ya mutu baka cewa ya rasu tofa ya mutu ya rasu na sai a koma gurin hausawa wato ba a ce ma annabi ya mutu ko sai a ce ya rasu to misali in za mu ce ma Allah yuhyi wa yumitu Allah yana me yana rayawa yana me yana kashewa kuma kana iya cewa yana matarwa hausar bata ɓaci ba idan aka cewa annabi innaka mayyitun kai mai mutuwa ne eh wa innahum mayyituna su ma masu mutuwa ne ya ce kai mai rasuwa ne su ma masu rasuwa ne ai subhanallah mutane akwai jahilci ya mutuwar guda ɗaya ce ya mutu ya mutu magana ta ƙare wanda ya ce maka akwai bambanci tsakanin mutuwa da rasuwa sai ka je ka tambaye shi hujjoji hujjojin da zai baka kuma ba iya magana ba ayar qur'ani ko hadisin manzon Allah inda annabi ya ce kada ku ce na mutu bayan Allah ya faɗa innaka mayyitun wa innahum mayyitun kalmar almautu yadda Allah ya ɗora ta akan annabi haka ya ɗora ta akan dukkan halitta da haka babu bambanci tsakanin mutuwar annabi da mutuwar wata halitta wanda ya ce maka akwai bambanci da wannan kuma sai ya baka hujja wannan yake cewa mutum mutum ne ya yi wa mace ciki har ta haihu amma aure bai shiga tsakaninsu ba sai ya ɗauko ɗan ya kawo gidansa ya haɗa da yaransa to shin wannan yaron yana da gado la wannan yaro ba zai yi gadonsa ba wa ya hana gadon annabi muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sa'ilin da mutum ya yi zina da mace ya haifi ɗa wannan ɗan ba zai gaje shi ba shi ma ba zai gaji ɗan ba ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 2234 wannan ke cewa ka taimaka min da addu'a dan wata bukata ta ta alkhairi Allah ya biya mana mu na alkhairi wannan yake cewa what is the repercussion of a government worker that goes to office late and close before the time of closing and collect his salary at the end of the month. magana ta kare istakin haram mutumin da zai tafi aiki latti ko ya tashi kafin lokacin tashi kamata ya ce ya kirga yan sulalla na ojoro da ya wajen aikin in an bashi albashi ya ce ga naku babu ko shakka haramun ne mu duba fatawa mu'asira shafi na 166 na haka kodago ya fi wahala shi yasa annabi ya tausaya ma dan kodago cikin sana'o'i da ɗan adam ke dogara da su babu abin tausayi irin mai aiki na abiya shi al'ijara ya fi abin tausayi saboda nan amana take shiga ko ba haka ba amana tana shiga al'ijara fiye da dukkan wata sana'a da ka sani in mutum ya tashi noma in ya yi ha'inci wajen zuba takiwa yake ma kansa yake wa sai a lahira a ce ka yi ha'inci wajen zuba taki ai gonarsa ce amma kai in kai ha'inci wajen aikin leburanci ka ci amana don haka yasa aiki na kodago ya fi wahala kuma babu wanda ya zama abin tausayi a rayuwa ta al'umma a karantarwar annabi muhammad sai dan kodago yana da haɗarin gaske allah shi samu iya ganewa wannan ya ce i want you to please pray for the muslim students that, uh, uh, that they the exam is coming or uh, appro uh, uh, uh an approaching by next month insha Allah Allah ya taimake su wannan yace dangane da bayanin da ya gabata akwai wani yaro da mahaifinsa yake cikin cuta ɗaya daga cikin yaransa uh, ya ce ma ɗaya daga cikin yaransa kai yadda babanmu yake cikin irin wannan wahala yake jin jiki kai mutuwarsa ma ai ita tafi domin mu samu kuɗi mu ɗan yi menene da na sa ko me ko da na sha ina hukuncin gado ga wannan yaro na zai gado ai bai kashe uban ba tukuna ba zai rasa gado ba sai ya ɗauki sanda ya bi uban don ya buge shi da wuri ya samu gado lokacin ne ba zai samu gadon uban ba ina hukuncin ingancin hadisi da yake cewa duk wanda ya bar sallar asar da gangan har rana eh, har zai har zai bata abin nan kai da gangan Allah zai bata duk ayyukan alkhairin da ya aikata a baya to wannan magana da kai kai ka faɗa abin da dai annabi ya faɗa wanda ya bar sallar la'asar da gangan aikinsa ya ɓaci manzon Allah bai ce duka ba manzon Allah bai ce alkhairi ba a takaice abin da annabi ya faɗa shi ya kamata mu isar sai dai in zaka yi naka fahimta sai ka ce fahimta ta kaza ce babu shakka hadisin ya inganta don haka yasa malamai suke daukan sallar la'asar ita ce sallah ta tsakiya din nan ita ce sallah mafi daraja saboda ire-iren waɗannan hadisai da suka nuna tsawatarwa akan wanda ya barta yana iya asaran ayyukansa baki daya hadisin yana cikin sahihul bukhari da riwayoyin littafai da yawa in ka duba irwa'ul gali zaka gani shafi hadisi na 255 wannan yake cewa Is it islamical is it Islamical to invite some malam to engage in reciting whole Quran in order to solve problems such as for risiko to I don't know da risiko protection okay oh eh, okay yes for eh, protection from enemies successful business etc and make the madam happy by giving him some of money as sadaqah and give him the food. Definitely reciting the Holy Quran or praying or paying someone to recite it for any reason whatsoever, whatsoever apart from getting Allah's reward is definitely bid'ah. You can refer to Fatawa al-Lajnat al-Kubra, volume 15, page 100, Tashih al-Du'a, page 295. did any wani ya karanta ƙur'ani ko ya sa a karanta alƙur'ani don wata buƙatarsa ta duniya kuma ko mecece bid'a ne ka sa a karanta ma alƙur'ani ko kai kai domin wata buƙata ta duniya ba ta da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka bid'a ne domin ɗaukan alƙur'ani ka aje masa aikin da Allah bai bashi ba da a ce alƙur'ani ana karanta shi saboda ya yi damuwa wallahi sahabbai sun samu damuwa fiye da tamu kai damuwarka a yau bai wuce kana neman aiki ka rasa ba ko ko wata yar kwangila ta makale sai ka tara malamai ka ba su naira talatin talatin ko ma yan tsanani dubu goma goma su sauke ma ƙur'ani. sahabbai kuwa damuwarsu ita ce gabas da yamma kudu da arewa arna ne kowa bukatarsa ya ga ya hallaka su kuma suna da alƙur'anin a kansu ba mu taɓa ji sun taru sun sauke alƙur'ani don Allah ya musu kariya ga wannan bala'i da suka shiga ba ba mu taɓa ji sun taru sun sauke alƙur'ani don su samu dukiya ba ko don wani ya samu waraka ba na'am ana tawassuli da karatunsa saboda jinya wannan yana da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai kowa ya fahimci tambayarsa kuma ga amsar da na bayar sannan ga hujja ga littafi in ma za ka je ka faɗa sai ka ɗora da littafin kar ka faɗi magana haka nan kawai mai adalci wannan ya ce Allah ok Allah saka ma da alheri tambaya na shi ne mutane mutum ne ya yi aure don Allah jama'a a ringa rubuta takardar nan da kyau sai aka saka masa dakin tunkiya sai ta yaɗu ta yi ‘ya'ya da yawa zan dai karanta ma'anar kawai abin da yake nufi ta hayayyafa ita wannan tunkiya mijin kuma sai ya zo ya dinga kama 'ya'yan tumakan sai yana sayarwa abinsa ita matan ta ga abin ba zai yiwu ba sai ta yi magana yaya kuma dai ake kama tumakan nawa ana sayarwa rigima ta dan kaure ina zato dai magana kenan don rubutun na kasa karantawa har dai aka je ko sulhu ne da iyayenta sai suka ce to a mayar mata da uwar tunkiyan ta ƴaƴan kuma shi mijin ya rike shi ne take cewa shin yaya mm, eh, yake cewa auren yaya ingancin sa alal aqal abinda mutumin da ya rubuta wasiƙar yake nunawa shine an yi sadaki da akuya ko da sadakin na kuɗi ne an dai sai akuya akuya kuma mace na kiwon abinta sai mijin yana kama yayan yana sayarwa ya ba da sadaki kuma yana lashe abinsa Eh. to hakika babu laifi don mutum ya ci sadakin matarsa in ita ce ta bashi wannan ayar qur'ani ce ta nuna bayan in lakum shay'an in sun san muku wani abu fakuluhu hani'an mari'a wannan halal ne malakuci babu komai amma mutum da yaudara ko ha'inci ya dinga cin sadakin matarsa hakika laifi ne mai girman gaske wato musamman ma za ka samu malamai sukan yi babi guda akan cewa yana cikin alkaba'ir kamar azawajir littafin al'imamul haitami a mujallar nabi shafi na hamsin da biyu ga hadisin abdullahi dan umar wanda al'imamul hakim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna a'zama zunubi inda allahi azza wa jalla